hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445 da kuma yake daidai da 31 ga watan uku miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma ba mu gushe ba muna cikin tafsirin suratul mu'minun inda za mu ci gaba da karatu daga kan aya ta 53 insha Allah بكرة تبايك تبايك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Allah ce lalle wannan addinin ku ne addini guda ɗaya wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijin ku fattaqun dan haka ku kiyaye ku kiyaye dokokina fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai suka sassaba al'amarinsu a tsakaninsu suka zama ƙungiya-ƙungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace ƙungiya suna farin ciki da abin da ke tare da su Allah subhanahu wata'ala bayan ya ambaci annabawa wanda muka karanta kissoshinsu a baya har zuwa annabin ƙarshe da ya ambata shine annabi Isa sai kuma annabawa da ya kirawo gaba daya yace ya ayyuhar rusulu kulu at tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ce ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗen abubuwa sannan kuma ku yi kyawawan ayyuka lalle ni ina sane da abin da kuke aikatawa bayan duka wannan sai Allah ce to wannan shine addinin ku guda ɗaya shine addinin ku guda ɗaya ita ce shari'ar ku duka ni kuma ni ne ku don haka ku kiyaye dokoki na ku yi taƙawa ku bi abin da na ce kuma ku bar abin da na hana sai kuma ya ce fata ƙatta'u amurahun bainahun zubura sai suka sassaɓa al'amarinsu a tsakankaninsu suka zama ƙungiya-ƙungiya maimakon duka su haɗu a kan addini guda ɗaya wanda shi ne addinin annabawa gaba ɗaya sai ya zama na kowanne ya bi wani addini daban wanda ya saba wa addinin annabawa kuma yana farin ciki da wannan addinin yana ganin cewa wannan addinin shine gaskiya sauran addinai da ba nashi ba ba gaskiya bane kowa yana tutiya da nashi addinin maimakon addini guda ɗaya da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi wanda shine musulunci inda addina inda Allahil Islam sai ya zama an samu addinai daban-daban Allah subhanahu wataala kuma bai yadda da wannan rarrabuwar ba kuma rarrabuwa ce da babu inda za ta kai waɗanda suke kanta sai halaka Allah ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim Allah ce kada ku zamo kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu amma sai suka yarda. su bi waɗannan hujjoji su yi aiki da su sai suka sassaɓa, suka karkasu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan da suka karkasa addini to suna da azaba mai girma a wajen ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku zama kamar mushrikai waɗanda suka yi wa addininsu a yaga suka daddatsa addininsu suka yi galgala shi kullu hizbin ma ladaihim farihun wa kanu shi'an suka zama ƙungiya kungiya kowane ƙungiya suna farin ciki da abin da suke kai na ɓata, haka ne haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wadanda duk suka yi wa addinin su suka kacaccala addinin su suka rarraba suka rarraba shi ya zama kungiya kungiya lasta minhum fi shay Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba su ba ruwan su da kai ba ruwan su da kai inna amruhum ila ilallah al'amarin yana ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan ubangiji zai ba su labarin abin da suka kasance suna yi na san zuciya da waɗannan ayoyi da ire-iren su duka suna yi wa wannan al'umma gargadi akan ta guji yi wa addinin musulunci irin wannan ya galgalawar irin wannan daddatsa shi a daddatsa shi gunduwa gunduwa ya zama ƙungiya, kungiya kowace ƙungiya kuma tana tutiya da nata nata ɓangaren ko da nata addinin Allah ya kira ne zuwa ga adunkule a rike abu guda Shi shine Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama su kaɗai ne hanyar da za su haɗe kan al'umma duka Allah ce wa bi bihablillahi jami'an wala tafarraku Allah ya ce wa wannan al'umma tun daga kan sahabbai har zuwa mu har zuwa alƙiyama ta tashi wa atasimu bihablillahi jami'an ku kankame igiyar Allah dukkaninku dukkaninku ku kankame igiyar Allah igiyar Allah ita ce shari'ar Allah ita ce Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukan ku rike Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati na bar muku abubuwa biyu waɗanda in kuka rike su ba za ku bace ba har abada littafin Allah da sunnata saboda haka waɗannan sune igiyar Allah kuma sune za su haɗa kan al'umma barin su kuma da kama wasu abubuwa daban da wasu hanyoyi daban wanda shi zai kawo rarrabuwa a cikin al'umma hanyar Allah guda ɗaya ce jama'ar Allah guda ɗaya ce ba jama'u ba ne jama'a ce guda ɗaya haka nan hanyarsa hanya ce guda ɗaya wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan ita ce hanya ta wacce take a miƙe totar fattabi'uhu ku bi ita wannan hanyar kun ga bai ce fattabi'u ha ba ko fattabi'uhum fattabi'uhu saboda hanya guda ɗaya ce sirati ba surat ba ba hanyoyi da yawa ba sirat ne guda ɗaya a miƙe yake kuma totar ba kwane-kwane ku bi shi kada ku bi wasu hanyoyi saboda haka hanyar da ta hanyoyin da suka saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyoyi ne da yawa ba ɗaya bace hanyoyi ne kamar yadda alqur'ani ya nuna wala tattabi'u subul hanyoyi ne fatafarraqa bikum an sabili in kuka bi wannan hanyoyin za su raba ku daga da ta? saboda haka abin da ke kawo rarrabuwa da sakin hanya shine bin hanyoyi abi wasu hanyoyi a saki littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a rika ganin cewa akwai wata madogara bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma wata madogara da mutane za su iya amfani da ita su bauta wa Allah wanda ya rika ganin cewa ana iya bauta wa Allah ta hanyar mafarki ma wani ya yi mafarki a gaya masa wani abu da sunan addini ya karba ya ce zai bauta wa Allah da shi ko ma zai rika kiran mutane akan wannan kaga wannan hanya ce da ta saba wa hanyar Allah da manzansa mafarki baya daga cikin abin da ake tabbatar da shari'a da shi kowane mafarki duk nagartar mai mafarkin ana ginda mafarkinsa ne akan mizanin shari'a ma'aunin shari'a alkur'ani da sunna in ya dace da wannan kenan sai a sai a karba sai a amfani da shi saboda ya dace da kitabu wa sunna in ya saba sai a bar masa kayansa ko wani ma ya ce shi ba a mafarki ba ma ga daga ido da ido ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da wafatinsa da shekara dubu da wani abu ya ce ya gamu da shi a wani ƙauye kuma ya ce da shi ga wani abu sunan shi addini ka je ka riƙa yi kamar wanda kake yi a da ka riƙa yin wannan kuma a zo a tattara mutane akan wannan kuma a ce bin wannan ba zai kawo rarrabuwa ba ta yaya za a samu wata hanya da za a karɓi addini bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam a yau na cika muku addininku idan har mun yarda da wannan magana ta Allah wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah fadar gaskiya ya ce ya cika wani kuma ya zo ya ce daga baya bayan shekara dubu annabi ya taso sun haɗu da shi ya ba shi wani abu da sunan addini ya kirawo mutane ya dora su a kai kuma a tafi a kuma a ce ana kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama a nan akwai ƙaryata alƙur'ani akwai ƙaryata Allah da ya ce ya cika addinin ya cika addinin bayan shekara dubu kuma aka karo wani abu daban aka ce wa mutane gashi su zo su yi shi a da suna addini kuma ba za ka yi shi ba sai an baka kana musulmi in musulunci ne mai da cewa sai an baka daman can musuluncin ne to ni musulmi ne zarar nan wani ya zo ya ce mana la ilaha muka ce da shi ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah ba ma cewa mun baka sallah Ku ce mun baka azumi mun baka zakka daga faɗar wannan kalmar kenan waɗannan ibadu sun zama nashi shi ma ya zama nasu ba buƙatar wani kuma ya zo ce ya bashi to duk abin da yake cikin musulunci yana nan a cikin musulunci babu kuma maganar sai da izinin wani to duk sanda kaji an ce sai wani ya baka to wannan abin nashi ne ba na Allah bane saboda haka sai ka sai ka rike kai wanda yake naka shine musulunci to wannan shine abinda alqur'ani yake nuna wa hanyar Allah guda ɗaya ce ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu a kanta. annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi ya faɗa da babban murya kowa ya ji qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen qul ka faɗa da babban murya kowa da kowa ya ji ya saurara hadhihi sabili wannan yana nufin addinin da annabi ya rayu a kansa da shi da sahabbansa ya ce ita ce hanyata ad'u ila Allah ala basiratin ina kira ne zuwa ga Allah kuma a bisa hujja a bisa hujja ba haka kawai da ka ba ina faɗa muku ne abinda Allah ya ce in faɗa muku ina gargaɗin ku ne da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce ni in gargaɗe ku da shi shine alqur'ani ala basiratin ana wa man ni da ni da duk waɗanda suka bi ni duk wanda suka bi ni wato musulmi da ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan wannan hanyar yake cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina ni na tare da masu hada Allah da wani wannan ita ce hanyar da aka ce mu haɗu akan ta shi yasa ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda malamai da yawa sun ruwaito shi hakim al ya inganta shi a cikin musadrak nabi sallallahu alaihi wa sallama inji abdullahi dan mas'ud yace ya yi mana wani zane guda ɗaya, khatta lana khattan mustaqiman ya mana wani zane guda ɗaya amma a miƙe totar babu kwane-kwane babu malƙwaye-malƙwaye a miƙe ke totar ثم خط خطوطا عن يساره فقال هذا هذا سبيلي فاتبعوه وانا هذا سبيل الله هذا سبيل الله فاتبعوه وانا هنير الله تكبيتا ثم خط خطوطا عن يساره وعن يمينه وعن يساره سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسو وسو إن زاني هكا أجيفا سأ ya ja wasu layuka a gefensa da dama da gefen wannan zane na hagu kowane layi ya haɗu da wannan zanen amma ya karkace kowane layi a nan daga hagu da dama ga sunan layi-layi ne amma kowane ya karkace ya bi wata hanyar daban na bai ce to waɗannan wasu hanyoyi ne wasu hanyoyi ne kowace hanya a nan akwai shaidan a kai shaidanin da yake kiran mutane cewa a zo a bi wannan hanyar sannan sai ya karanta wannan aya wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta inji Allah fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kakku bi waɗancan hanyoyin annabi ya nuna waɗannan ɗan ƙananan layuka wanda kowane layi an ɗosa na shi da babban layin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna maka cewa kowace hanya da za a kawo kowace ƙungiya kowace ɗariƙa da za a fitar za a danganta ta ne da wannan layin a ce hanyar annabi ce to annabi ya ce kar ku bi waɗannan hanyoyi ku bi wannan guda ɗayar ita ce tawa wannan ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa kuma ne abin da ya bar duniya akai ne abin da ya kira al'ummarsa ta tsaya akai ce taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha kanahariha la yazighu ha, illa halik na barku akan wata hanya wacce take faraƙal. mai haske da ranta kamar rana yake annabi ya ce babu wanda yake karkace mata sai halakakke menene ma'anar daranta kamar rana yake ma'ana a bayyana take da hujjoji da dalilai daga alkur'ani da sunna ba kama kama bace ba misalai bane hanya ce wacce ke totar kuma farakal kuma haske ne da ita wadda ita ce ɗabi'ar gaskiya ta gaskiya tana da haske komai yadda wuri ya kacame wuri ya yi duhu diɗin to haske abin da gaskiya tana, tana haskawa ita tana haskawa saboda haka babu maganar cewa ko lalibe za ka yi a cikin duhu ko kama-kama ne ko wani abu ne a'a abu ne wanda yake haske ne abin da aka ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wani a fili yake sanda mutum zai gaya maka Allah da manzansa zai gaya maka addini ya gaya maka Allah da manzansa ka san wannan ya ya nufi hanya wacce take miƙaƙƙiya amma wanda zai maka misalai ita kokarin ka sai ka gane ka ce kuma ka gane bai ce to bari sake baka wani misali kamar a ce ne wani ya bullo ta can wani ya bullo ta can kaga ba ku gane ba bari in sake ba ku wani misalin ka ka aya ko hadisi malam auci ana ta misalai to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa al'ummarsa za ta rarrabu ya san da wannan shi yasa alqur'ani yayi ta nana ta a rike igiyar Allah a rike igiyar Allah a haɗu kada a rarrabu saboda za a rarrabu ɗin hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisu iftiraq iftiraq al'umma ya zo ta hadisin abu huraira ya zo ta hadisin abdullahi ibn Amur, ya zo ta hadisin jabir ya zo ta hanyoyi da yawa kuma malamai da dama sun fitar da shi kamar imamu ahmad kamar abu dawud da tirmidhi da ibnu maja da hakim da ibnu hibban da abu ya'la al-musili da ibn abi asim fi kitab sunna malamai tsewa sun fitar da hadisin a hadisu iftiraq al-umma annabi yake cewa iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa nabi yace yahudawa sun kasu gida 71 kungiya nasara su ma sun kasu ƙungiya saba'in da biyu da bai ce ta wannan al'umma yana nufin al'ummar musulmi su ma za su kasu ƙungiya saba'in da uku ruwayoyi daban-daban sun zo an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ƙungiya ce ya ce kullu hafin nar illa wahida dukkaninsu sun cancanci tafiya wuta sai ɗaya kawai tak ruwayoyi daban sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambaye shi wace ce guda ɗayar ya ce ma ana alaihi yau wa ashabi man kana ala ma ana alaihi yau wa ashabi wanda ya kasance akan abin da ni da na a yau muke kai wanda ya kasance akan abin da ni da na muke akai shi yasa hadisin al-irbad ibn sariya da muka karanta shi a karatun baya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan yayi wa sahabbai hudu ba wacce take ta kai matuka? ta sa zukatan wasu sun raurawa idanuwa wasu sun fitar da hawaye suka ce wannan kamar hudubar mai ban kwana ya rasulullahi ai mana wasiya yace na muku wasiya da takawa da tsoron Allah da ku ji ku bi shugabanninku ko da za a shugabantar muku da wanda yake bawa ne ba habashi baƙar fata to ku yi masa da'a in ta'ammara alaikum abdul habashi sannan sai ya ce wa alaikum wa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk yayi tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa wanda duk yayi tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di na hore ku riƙe rike sunnata ku riƙe sunnar halifofi na shiryayyu a bayana masu shiryarwa kuma shiryayyu ku riƙe sunnoninsu wa iyyakum wa muhdathatil umur kuma na gargaɗe ku ku guji fararrun al'amura duk wani abu fararre a addini wanda za a yi shi da sunan neman lada da sunan kusanci da Allah ku nisanci wannan fa inna kulla muhdathatin bid'a duk wani fararren abu addini sunan shi bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma bata ce wannan ita ce wasiyar da annabi ya yi wa sahabbai ya bar musu lokacin da suka ce ai musu wasiya ya gaya musu cewa rarrabuwar za ta zo za a samu wannan to amma ga mafita shine ku riƙe abin da nake kai ni da sahabbaina ku riƙe ta ku riƙe sunnar halifofi shiryayyu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai faru haka ya faru cikin wani al'umma bayan wafatinsa sahabbai sun ci gaba da yada addinin musulunci kuma addinin musulunci ya rika shiga ƙasashe daban-daban wanda ƙasashe da dama waɗanda da ake zaton cewa musulunci ba zai kai gare su ba sai gashi ya kai waɗannan ƙasashe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci daular farisa da daular rumawa duk suka je ƙasa da yawa daga cikin yankunan da suke wato suke wa mulkin mallaka a sham da iraq duk suka dawo hannun daular musulunci suka dawo ƙarƙashin musulmi wadda a da can su ne suke mulki da wannan yankuna saboda haka mutane daban-daban sun shigo musulunci wasu sun shigo shi saboda suna sha'awarsa sun samu dalilai wasu sun shigo shi saboda ya yi ƙarfi ba yadda suka iya wasu sun shigo shi amma a zuciyarsu suna riƙe da wani abu da suke jin haushin musuluncin a kansa musamman waɗanda suke ganin cewa da suke da mulki su ake tsoro a duniya amma yanzu an zo an karya musu mulkinsu kamar farisawa saboda haka suka zo suka shigo musulunci musulunci ya ƙara faɗaɗa to duk abin da kuma yana ƙara yawa to kuma wasu matsaloli suna ƙara shigowa wasu abubuwa waɗanda ba a san su ba za su ƙara zuwa kowa zai shigo da irin sakafarsa irin wayewarsa da irin iliminsa da irin al'adarsa to wani zai yi ƙoƙari ya ga cewa bai saki al'adarsa ba ko da ta saba musulunci sai ya cusa ta a cikin addinin ya mata kwalliya ya sa mata rigar musuluncin ya an rika gallanta a matsayin musulunci saboda yana son kayansa wani kuma wani abu ne nashi na tsohon addininsa yake so ya ci gaba da shi amma kuma yana so ya sa masa rigar musulunci saboda haka sai ya ya kawo shi ya kakaba shi wato ya kakaba shi cikin musulunci to irin waɗannan suka shigo to sai aka fara samun saɓani ya fara shigowa sababbin abubuwa baƙi sun fara shigowa musulunci ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafinsa majmu'ul fatawa ko littafin da aka tattara fatawoyinsa da littattafansa a mujalladi na goma shafinsa na 354 zuwa abin da ya gaba ya yi mana dunkulallen bayani akan abubuwan da suka faru a takaice wanda insha Allah idan muka ji bayanansa za kuma mu zo mu ƙarin bayani a su wanda suke nuna yadda aka samu baraka ta shigo cikin addinin musulunci bayan kuma da al'umma tana tsintsiya maɗaurin kiɗaya suna yadun wahida Allah ya haɗa zukatansu sun zama al'umma ɗaya huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin allafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah ya haɗa tsakanin zukatan sahabban annabi sallallahu suka zama mutane ne daban-daban amma zuciyarsu guda ɗaya ce kowa yana ma kallon ɗan uwansa kallon ɗan uwansa واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا kowa yana ganin wane ɗan uwansa ne yan uwantakar da ta fi ma yan uwantakar jini da ta haihuwa musulunci ya ɗaure su zukatansu kowa babu ganin ƙyashi ko jin haushi ko hasada ta wani a zuciyarsa ballantana ya yi tunanin abin da zai cutar da shi ibnu taimiyya alaihi rahmatullah a cikin wannan a cikin wannan fasali na littafin majmu'ul fatawa yake cewa ka sani yawancin bid'o'i wanda suka shigo addini masu alaka da ibada sun shigo addinin musulunci ne a ƙarshe-ƙarshen halifo wato khilafa khilafar rashida bayan wato khilafa ta zo ƙarshe khilafatun nubuwa 30 sana shekara 30 ita ce khilafar annabta gaba ɗaya wadda ta fara daga kan sayyidina abubakar ta kuma ƙare daga lokacin da sayyidina alhassan ibnu ali ya sallama shugabancin al'umma zuwa ga mu'awiyar ibnu abi sufyan to wadannan shekaru talatin bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne ake kira zamanin halifofi khilafatun nubuwa sannan daga nan mulki kuma sai ya fara sarauta daga kan muawiya abinda yayi ƙasa kuma ibn taymiya yake cewa to a ƙarshe ƙarshen zamanin halifofi shiryayyu bid'o'i suka fara shigowa yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da labari ce wa sahabbai man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk yayi tsawon rai bayana zai ga saɓani mai yawa sahabban da yake gayawa a lokacin akwai waɗanda suka yi tsawon rai har suka fara ganin waɗannan abubuwa sun fara shigowa baƙi a cikin tafiya ta addinin musulunci malam yake cewa duk sanda idan kama wulatul umur duk sanda shugabanni suka zanto na kwarai akan turba miƙaƙƙiya wanda daman su ne suke hukunci akan mutane su suke hukunci akan dukiyoyin mutane al'amuran mutane duk suna hannunsu ya ce to in suka tsaya to za ka samu cewa mutane su ma sun daidaita shugabanni yayin da suka zama musu mustaqimuna akan tafarki madaidaici babu karkata ko kaɗan to mutanen su ma za su karkata za su za su miƙe yake cewa kamar yadda abubakar siddiq yake faɗa kamar yadda yake cikin sahih bukhari yake gaya wata mata al-ahmasiyya da ta tambaye shi cewa ma baqauna ala hadha al-amr salih zuwa yaushe ne za mu ci gaba akan wannan al'amari mai kyau da muke kai na haɗin kai da kuma kan zama akan addini guda ɗaya babu bambance-bambance take tambayar sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ya ce da ita mastaqamat lakum a'immatukum matuƙar. shugabanninku suna kan hanya totar ba su shugabanninku ba su karkace ba ya ce ya zo a cikin wani athar simfani idan salahu salahan nas al'ulama wal ana cewa mutane biyu ko rukunai biyu na al'umma in suka gyaru mutane za su gyaru su ne al'umara masu milki da kuma al'ulama malamai idan masu mulki suka zama mutanen ƙwarai kintsatsu malamai ma suka zama haka to shikenan mutane sun samu tafiya akan turba miƙaƙƙiya malai yace to waɗannan daman sune ahlul kitabi wal hadid sune da waɗanda Allah ya ba su ilimi su karanta a littafi su karantar da mutane da kuma waɗanda Allah ya ba su ƙarfi na mulki shine al hadid wanda Allah subhanahu wataala yayi bayanin su a cikin aya guda ɗaya ce laqad arsalna rusulana bil bayyanati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist wa anzalna al hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nas Allah ya faɗa waɗannan rukunai biyu ya faɗe su a aya ɗaya rukunin farko sune waɗanda suke rike da littafi wanda yake mutane suna tsayawa da shi bisa ya yaquban nasa bil don mutane su tsaya da adalci da wannan littafi sune malamai sannan wa anzalna alhadid muka saukar da karfe karfe kuma da abin da shi ake kera makamai shi ake makamai makamai da su ake amfani wajen bawa addini da al'umma kariya saboda haka kaga anan ishara ce zuwa ga malamai wanda su ne masu karanta littafi su karantar da kuma masu mulki waɗanda su ne ke riƙe da ƙarfi don bawa al'umma kariya yace to waɗannan idan suka gyaru to al'umma za ta gyaru idan aka samu ɓarna a cikinsu ko a cikin rukuni ɗaya daga cikin waɗannan rukunan to dole al'umma al'amarin ta lalace yace su ne ulul amri da malamai da shugabanni su ne ulul amri da Allah ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum Allah ce ku bi Allah ku bi manzansa ku bi ulil amri minkum waɗanda suke shugabanni da cikinku ce wa kadhalika min jihatihim yaqa'u ƙa'ul fasad to daga bangaren su kuma ake samun lalacewa kamar yadda ya zo cikin wani hadisi kuma ya zo daga sahabbai daban-daban cewa anna akhwafa ma akhafu alaikum zallatu alimin wajidalu jidalu munafiqin bil qur'an wa a'immatu mudillun <coughs> fa al a'immatu al mudillun hum al umara <coughs> wal alim wal mujadil humul ulama wannan ya zo a cikin hadisi amma bai inganta marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake cewa mafi abin da nafi ji muku tsoro shine zamiyar malami wato malami ya zame ko kuma jidali da jayayya ta munafiki da zai yi amfani da alkur'ani da shugabanni waɗanda suke masu Shi ne malam yace al-a'immatul mudhilluna shugabanni masu batarwa sune shugabanni masu milki al wal mujadilu kuma da wancan malami da kuma mai jayayya da hanyar ta hanyar ce yace sune malamai Ɗaya al'alimu malami ne na Allah amma kuma ya samu zamewa to da wahala ya zame shi kadai sai ya tafi da wasu sai kuma wanda yake almujadilu bil qur'an munafiki wanda shi ba Alƙur'ani ne a gabansa ba amma zai iya amfani da alqur'ani dan ya batar da mutane zai ce kamar hadisi ba ba ba banda hadisai alqur'ani kacal saboda ya san alqur'ani hammalul lil wujuh yana daukan fuskoki daban-daban a ce wannan a ce wannan a ce wannan to sai ya dauki wanda shi yake ga tafi masa ko ba ya kirkiro tashi ya ce wannan aya haka take nufi annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa alhakin yayi bayanin alqur'anin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da zikir shine alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu kaga ashe akwai abinda aka saukar akwai kuma bayanin da aka ce annabi yayi abu biyu ne adh-dhikra shine alqur'ani litubayyana waye mai bayanin shine annabi sallallahu alaihi wasallam waye fa'ilan tubayyin shine annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai bayanin abin da muka saukar musu ashe bayanin nan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Allah yake cewa da annabatan annabi wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku rika tuna abin ake karantawa a gidan gidaddajinku a ɗakunanku na ayoyin Allah da hikima mai ce hikimar ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to al mujadilu bil qur'an shi ba wai dan ya yadda da alqur'anin bane inda ya yadda da alqur'ani dole zai yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nabi Allah ya ce ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu da ya yarda da alqur'ani da ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi annabi za ku shirya to amma da yake kawai zai yi amfani ne da alqur'anin dan ya zama masa wata garkuwa da zai rike ya rika batar da mutane sai ya ce ku yi watsi da hadisai ku riga alqur'ani kadai shi kadai ne babu babu ƙarya a cikin sa la yatihi al-batil ya bayni yadayhi amma duk wani abu da kuka sani akwai karere a ciki to duk watsar shi ya raba ku da hadisi amma kuma shi zai yi sharhin alqur'anin daga bangaren sa shi zai zama makofin hadisin da ya raba ku da shi to da shi ma alqur'anin ba karanta zai yi tafi ba ai sai ya tsaya yana fassara yana bayani yana ƙarin haske to shi ina shin ina ya samo shi tunda ya ce annabi ba zai yi ba ya ce Allah da ya ce wa annabi yayi bayanin ba wani bayani da yi kawai zuwa ya karanta alkur'ani ya juya ya tafi sa to amma shi da ya zo ba karanta ya yayi kawai ba tsayawa yana wani sharhi yana wani bayani har ana tambayo yana ansawa da alkur'anin ne yake tambaya yake ansawa shi ne yake shi yake ansa tambaya shi yake ansawa saboda ka ya raba ku da alkur'ani amma shi ya zama ne ya raba ku da hadisai amma ya zama ne hadisan kuma shi zai zama a makofin hadisan ko larabci bai iya ba wanda bai san larabci ba zai iya fassara alqur'ani ne qur'anan arabiyyan ko ba haka Allah ce ba ba littafi ne to bai iya ma larabci ba kuma ya ce da a ture hadisai shi yanzu shine hadisan shi zai bayani da kansa abinda al'umma ta yi wa hidima shekara sama da dubu da wani abu duka malaman mazhabobin da duka sun haɗu akan hidimta ma waɗannan littattafai duk ka ɗauke wata mazhaba ka ce wata mazhaba banda wata mazhaba duka mazahib sun hidimta wa littattafan nan guda shida al-usul sitta din da ake takama da su sahih al-bukhari muslim tirmidhi ah, abin ah, abu dawud tirmidhi sa'i ibn majah shi yasa ake kiransa al-usul saboda duka hadisan hukunce hukunce zaka samu usulin suna cikin waɗannan littafan in za a iya samun wasu ƴan masail a wasu a wajen wasu littattafan irin masani da musannafa to amma usulin ahkam duk suna cikin waɗannan littattafan duka wasu littattafan da aka rubuta na fiqihu ne na meye duka daga cikin waɗannan littattafan aka tatso bayanan ba daga wani gu aka je aka samu su ba ba annabi ne ya dawo ba yayi imla'in yadda za a rubuta muktasar ko alali ko iziya ko wani abu duk daga cikin waɗannan littattafan aka tatso waɗannan ilimin sai ka zo ka ce to asalin da aka tatso a tattara a zubar ba su da kyau baya da kyau ka tuhume su ka zage su ka ɓace su bayan duka al al'islamiyya duka bidon istisna hatta ma al da ake ganin su harifa, ina ce mu'tazilawa a babin aqida da sauransu za ka ga cewa sun hidimta ma waɗannan littattafan babu wani wasu malamai daga wata mazhaba da basu yi shirohin sahihaini ba basu yi sharhin hadisin bukhari da muslim da sauransu ba duk su yi wa littattafan hidima amma sai wani saboda iya yi kuma yau da a ce ma mutuwan nan ka ma gama gane wannan din da yake gaban ka sai sai a ce to amma baka ma fahimci abin da yake kake karanta ba tukunna baka gama gane shi ba amma kuma ka ka nannago wani aikin da waɗanda suka fi komai sun yi sun haƙura an je an binne su a ƙasa abin ya ci gaba kuma kai ma haka za a binne ka a ƙasa kuma abin zai ci gaba ya yaƙi da da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan za ka fara ba mu'tazila sun yi gabanin su khawarij duk da khawarij suna suna sun yaƙi sunna ne ta fuskar eh, sahabban da basu yarda da su ba suka suka kafarta su haka ba su karɓi ruwayoyinsu ba mu'tazila suka zo suka kawo su sharuɗa suka yin ya suka ce sai sai kaza sai kaza in abu kaza ya saba kaza ba za a aiki da shi da sunna ba suka yi suka gaji sunnar kuma tana nan kuma ana ta hidimta mata aka zo aka samu wasu firak cikin firak na shi'a da na batiniya da na waye duk suka zo suka yi duk abin da suka yi amma sunnar tana nan ba ta tafi ba sai ma ƙara ƙarfi da take ƙare waɗanda waɗancan sun mallaki wasu olom waɗanda a lokacin suke tutiya da su irin eh, ilmul mantik ilmul falsafa eh, ilmul kalam duk za ka samu sun tumbaza a ciki wasu sun tumbaza a ilmul arabiya ilmul arabiya abinda ya shafi balaga da nahu da sarhu da sauransu duk sun tumbaza a waɗannan abubuwa amma sun yi sun gaji sun tafi abin ya ci gaba sai kai da baka san komai ba ba wani abu da zaka iya nuna a ƙasa ka a ce ga ga asar ɗinka kuma ka zo kana yaƙi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce zaka kai labari za ka yi ka gaji amma sunna tana da wannan wato wannan makarin da take da shi saboda ita ce da ita ne ake tsara tafsir ake tsara alqur'ani duk wani wanda zai shigo da wani abu na wasa a cikin harkar fassara alkur'ani ko addini da sunna ake maganinsa to shi yasa ba sa son sunna ba sa son ta saboda za ta hana su shigo da wasu bakin abubuwa a musulunci amma in sunna tana nan to za ta hana za ta zama musu to gara su yaƙe ta aka samu mustashriqun mustashriqun irin su Bolzer su su Joseph shahat abinda suka yi na yakar sunna shi wannan ma ba zai iya sa ba irin suka ɗauki littattafai na hadisi suka yi ta kokarin su cusa su ce ga daga lokacin da aka fara ƙirƙira hadisan ma wasu suka ce ma tun daga zamanin sahabbai sahabbai ne ma suka fara ƙirƙiro hadisan ƙarya kamar Ahmad Amin a cikin Fajrul Islam abin da ya rubuta kenan kuma ra'ayi ne da ya ɗauka daga cikin mustashriqun ra'ayin Margilius saboda haka sun yi sun gaji aka samu Qur'aniyuna su ma suka zo suka yi nasu amma sunna tana nan haka babu abinda mutum zai iya yi na ya ce zai yi karo da suna kuma ya ce zai kai labari ba zai yiwu ba to ne anan Ibn taimiyya yake cewa wa inna mahtijajuhun bihi daf'an lil khasm lahtida'an bihi wa atibadan alayhi suna hujja da alqur'ani dan kawai su kai abokin husuma ƙasa ba wai dan su shiryu da alqur'ani ba ko kuma su mai da shi madogara shi yasa aka ce jidalul munafiqin bil qur'ani fa inna sunnata wal ijma'a tadfa'u shubhatahu domin duk sanda zaka koma sunna ka koma ijma'in musulmi to zaka ga shubharsa ta je ƙasa mala yace addini tsaye yake a cikin zuciya da imani ta fuskar ilimi da kuma ɗabi'ar da mutum zai ɗabi'antu da ita addini yake tsaya wannan shine al-asl al-asl shine abin da yake cikin zuciya na imani da kuma ayyuka na zahiri ayyuka na zahiri su suke kammala imani kuma su ne furo wanda tushen imani yake haifarwa a gaɓoɓin mutum ya ce addini farkon abin da ake gina addini a kansa shine ana gina addini ne akan imani sannan kuma sauran rassa na furu'a na ibada su kuma su zo su cika shi wannan abin da ake ginin a kansa ya ce kamar yadda Allah subhanahu ta'ala a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da usuluddin abin da ya shafi tauhidi Allah ya saukar da ayoyin da suke magana akan misalai tilkal amsalu nadribuha lin-nas ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi waɗanda suke magana akan kissoshi suke magana akan alwa'd wal wa'id in kai abu kaza mai kyau ga ladan da Allah zai baka in kai mara kyau ga kuma mummunan sakamako sannan bayan annabi ya zo madina musulmi sun ƙara ƙarfi sai aka saukar da furu addini al-zahira wato rassan addini na zahiri aka shar'anta irin sallar juma'a irin su sallar jam'i irin kiran sallah iqama jihadi azumi aka haramta giya da zina da caca da sauran abubuwa na wajibai da kuma abubuwa da wanda suke na haramun saboda haka su shi al-usul ginshikin addini wanda shine imani shine wanda yake shayar da furu ɗinsa wato rassansa su ne harkokin ibada su kuma wannan rassa ɗinsu suke tsare shi imanin samuwarsu su ne samuwar imanin gushewarsu shine gushewar imanin saboda haka ake cewa sun imanin yana ƙaruwa da su yana kuma raguwa da raguwarsu to shine yake cewa fa'iza waka a fihi naqsun zahirun fa inna ma yaqa ibtida'an min jihati furu'ihi to daga inda musulunci yake fara samun rauni ko nakasa yana fara samun nakasa ne daga rassansa kafin a je ga asalin tushen imanin <coughs> shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa <coughs> awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah farkon abinda za ku rasa a addinin ku shine amana ƙarshen kuma abin da za ku rasa a addinin ku shine sallah a wata ruwayar farkon abin da za ku rasa na hukunci shine amana <clears throat> kun ga hukunci wannan wani abu ne wanda yake hannun shugabanni masu milki suke rike da sha'anin hukunci da Allah ke cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl wannan sune <clears throat> ginshiki na farko to sannan sallah ita kuma ita ce farkon farali wanda kuma tana dosane da usulul dini tana dosane da kalmar shahada daga kalmar shahada sai ita shi yasa sai ya zanto ita ce ƙarshen abin da za a rasa farkon abin da za a rasa shine hukunci sannan ƙarshen abin da za a rasa a cikin wannan addini shine shine sallah saboda haka sallah <clears throat> ba za ta tafi ba sai daga ƙarshe sai daga ƙarshe shine za a nemi a ga masallatan ma suna ta raguwa amma dai ita za ta kai har wani lokaci saboda ita ta haɗe take da usuluddin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada musulunci ya fara bako zai koma bako kamar yadda ya fara ya fara da da, da usuluddin sannan furu'a ta zo to haka nan kuma in yana ci baya furu'a ce za ta rika raguwa har akai ga taɓa shi ma usuluddin din har akai ga sallah yayin da daular khulafa'ur rashidun ta zo ƙarshe to a lokacin mulki kuma ya zo ya faru wanda shi mulki ci baya aka samu daga khilafan nubuwa khilafan nubuwa ita ce sama sannan al-mulk mulki wanda ya zo tattare da rahama shine mulkin sayyidina muawiya ibnu abi sufyan sannan kuma daga baya zama mulkun adud mulki wanda yake dauke da zalunci to khilafar rashida tana yin ƙasa wanda shine al da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi za a fara samun naqas naqasu ta bangaren sa khilafar rashida tana karewa karshe karshen lokacin sayyidina ali a daidai karshen khilafar sa bid'o'i suka fara bayyana a lokacin bid'ar bid'ar khawarij da bid'atul rafida suka bayyana bid'a ta khawarijawa da kuma bid'a ta rawafid bid'a khawarijawa waɗanda suka suka wato yi wa sayidina ali tawaye suka kafarta sayidina ali da shi da waɗanda suke tare da shi har ma da sahabban da suke tare da shi suka kafarta sayidina muawiya da shi da sahabban da suke tare da shi da sauran waɗanda suke bi masa sannan suka kafarta duk wani wanda bai yarda da ra'ayinsu ba su kadai suka rage musulmi wannan kuma ya ba su dama su ɗauki takobi su yaƙi duk wani wanda suka kafarta waɗannan jigo guda biyu shi ne su ne suka kafa wato khawarijanci akan waɗannan jigo guda biyu aka kafa khawarijanci wato shi ne kafirta kafirta musulmi waɗanda ba sa tare da su da kuma ɗaukan wato halatta jinin waɗanda suka kafirta yayin da suka kafirta sayyidina ali da mutanensa muawiya da mutanensa sai kuma suka halatta jinin waɗannan duk ɓangarorin guda biyu suka ɗauki takobi suka shiga yaƙarsu sai su kuma rafida wanda su ma suka bayyana a wannan lokacin su kuma sun fara bayyana da da'awar abdullahi bin saba wani bai yahudi da ya shigo musulunci amma ba da niyyar da musulunta ba sai da niyyar ya yi wa musulunci barna saboda haka ya zo ya shigo abin nan ce kura ce da fatar akuya da shigo garken awaki da niyyar ta yi barna saboda haka ya shigo ya fara jan zuga tun zamanin sayyidina Usman bin Affan har aka shi sayyidina Usman bin Affan a dalilin tawayansa sannan kuma daga baya lokacin sayyidina Ali ya fara ya fara yada yada cewa sayyidina Ali shi kadai ya cancanci shugabanci daga shi sai ƴaƴansa sai zuriyarsa su kadai suka cancanci khilafa ko da man can waɗanda suka yi shugabanci gabanin sa zalunci suka yi sayyidina Abubakar Umar Usman duk za'a zalimai ne macuta ne ya fara yada irin waɗannan har ta kai ma ya fara da'awar cewa sayyidina ali ma shine Allah ya fara da'awar wannan to daga nan wannan addini na rafidanci na shi'anci ya fara kafuwa da kan abdullahi bin saba al-yahudi wani bai yahude dan asalin yaman to kun ga khilafar rashida tana samun zuwa ƙarshe ta a lokacin kuma aka samu bid'o'i sun fara bayyana mu'awiya ya yi mulki mulkin da yake ɗauke da rahama bayan tafiyarsa ɗansa yazid ya zo ya karɓi mulki daga nan kuma aka samu fitina ta kashe sayyidina husaini aka samu fitinar da aka yi kashe-kashe a madina ita ce waƙatul harra sannan kuma abdullahi bin zubair shi ma ya fito da nashi da tashi tutar ya kafa mulkinsa a hijaz bayan mutuwar yazidu bayan mutuwar yazidu abdullahi ibn zubair sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa zubair ibn al-awwam yana ɗaya daga cikin mutum goma da Allah ya wa bushara da aljanna mahaifiyarsa ita ce asma bintu abubakar ibn siddiq to abdullahi ibn zubair ya zo ganin irin yadda mutane aka daddare aka shiga wato ɗimuwa aka shiga fitintinu sai ya zanto ya riƙe shugabancin hijaz wato ƙasar ƙasar hijaz makka da madina da da ta'if da duk garuruwan da suke kewaye da waɗannan ya zama na yana da kuma wani bangare na iraki to ana nan sai kuma al-mukhtar ibn abi ubayd shi ba ya bayyana shi kuma wani wani babban makaryaci ne wani babban dujal ne wanda ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa yayi bayanin sa yake cewa sai kunu fi saqif mubirun wa kazzab za a samu wani mai kisa mai kisa ba dalili sai ya kisa da kuma wani babban makaryaci to shine lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al ya bayyana ya ta kashe mutane ba ji ba gani har ya kashe Abdullahi ibn Zubair Asma'u bintu Abi Bakr take cewa daman Annabi ya ba mu labarin ku bi din da za ku bayyana duk daga kabilar Saqif da take a Ta'ifa tace to kai dai na farko mubir da annabi ya faɗa mai kisa ga kamun ganka saura kazzab din to kazzab din shine al-mukhtar ibnu abi ubaid wanda shi ma ya bayyana wani wato makiri ne makiri ne ya iya makirci kwarai da gaske dan ya fara shiga jikin abdullahi ibnu zubair daga baya ashe ba wannan ce manufarsa ba ya fara tasowa ya fara ta hada gungun mutane yana tattara mutane cewa shi zai je ya nemo fansar jinin sayyidina husaini da aka kashe saboda haka shi yanzu yana kira ne a zo a yi wa Muhammad ibn al-Hanafiya wani dan gidan Sayyidina Ali ne ɗaya daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali a zo a yi masa mubaya'a a matsayin shi ne halifa wana shi yanzu yana kira ne zuwa ga ahlul baiti ya fake da wannan amma tafiya ta yi tafiya sai ya fara da awar annabta shi karan kansa yace shi annabi ne to shi ma haka ya fito yayi ta fitina yayi ta fitina yayi ta fitina ya kakkashe kusan duk waɗanda suka yaƙi sayyidina Husayn sai da ya bi su ya kashe su amma shi ma da ƙarshe dai aka kashe shi to wannan duka a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai a lokacin waɗanda suka yi saura daga cikin sahabbai sune ƙananan sahabbai irin su Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar Jabir ibn Abdullah Abu Sa'id al-Khudri waɗanda duk suna nan sannan sai kuma bid'ar qadariyya da murji'a ita kuma ta hudo kai daidai wannan lokacin bid'ar qadariya masu korewa Allah kaddara cewa kawai duk abin da kuka gani shi ma haka Allah ya ganshi bai san zai faru ba sai da ya faru sannan Allah ya ga ya faru saboda ka ba maganar cewa wai akwai abubuwa Allah ya kaddara kaza ya kaddara kaza a'a in aka yi haka to za a ce Allah ya zalunci kenan ba za mu yarda a jingina wa Allah zalunci ba haka mu kore masa kaddara shi ma bai san abin zai faru ba in ya sani dan bai zai bari ya faru sune ake kira qadariya sai almurji'a wanda suke cewa imanin mutum baya raguwa duk yadda zai je ya aikata in dai yayi imani da Allah da manzansa da ranar lahira da littafai da mala'iku to imaninsa yana nan zanzan da shi da mala'ika Jibrilu da Annabi Muhammadu duk ɗaya suke a imani ko yana shan giya ko yana zina ko yana caca ko barawo ne shi imaninsa yana nan cikakke sune murji'a to su ma bid'a su sai ta bayyana a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai wanda abdullahi dan abbas su abdullahi dan umar su jabir su wasilat ibn al-asqa suka yi tuka musu raddi suna mayar musu da martani suna karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna musu martani akan wannan bid'o'in su haka nan suna martani akan bid'o'in khawarij da rafida to haka nan a daidai wancan lokacin kuma bid'ar bid'ar masu zuhudu ita kuma bata fara bayyana ba